wasa ke yi ai a tunani na duk wata magana za ta fito daga bakin ki umarni shi a gare ni domin cika umarnin ki shi sa zan aiwatar da haka cika umarnin naki kuwa shine zai kara min karsashi na gina gobe na yanzu na tabbatar da cewa lallai kina so na wa ga maka ina son ka to idan ba so na kike ba me yasa kika tsayar da ni daga mutuwa na yi haka ne kawai saboda in ta da ran uwana musulmi amma ba wai ina son ka ba ban taba son ka ba ko da na sakan daya kuma ba na jin zan so ka sirrin zuciya ana ta ɓoyewa sirrikan so in dai da so so suke ɓuya kawai na ga yaro yana nima ya je ya kashe kansa a banza wai saboda ni? To, wai ke aka kika san titi ya tafi? Wasu sanadin gari a baya a baya in gaya miki. Kawai ina zuwa na ga bawan Allah ya tare titi ga hawan din katuwar mota. Na jin gaya miki, kin ga inda hankali na tashi? Gaskiya gayan nan ya burge. Kwarai kuwa, saboda shi jarumi ne a cikin jaruman masoya. Ya burge ni sosai fa. Da ya cika umarnin abin da yake so. Wa ya gaya miki umarni na bashi? Ni ba umarni na bashi ba, kawai na gaya masa abin da ke cikin zuciyata ne. Umarni kika bashi mana. Sai ya sa shi kuma ya gwada miki a zahirance saboda gani ya kori ji. Ni ma da a ce idan na gwada mana wa jarumin yadda nake son shi zai so ni kamar haka. Kamar yadda kika karɓi tashi so ya ko tafa haka. To da ni kuma sai na yi abin da ya fi haka kansa. Ai na gani saboda ya gwada min kalar tasa wakar. da ya mutu ga a banza kuwa ba a banza zai mutu ba saboda mutuwa a soki ita ce cikakken jihadi na masoya shi ma kanshi zai so Allah ya karɓi ran shi a wannan lokacin saboda ko ba komai ya faɗa miki sirrin da ke ransa ni ma zan so a ce nawa saurayin ya karɓi soyayyata kamar yadda shi ma ya karɓi taki ni kuma da sai na yi abin da nake yi akan soyayyarki haka dai kullum kike cewa kuma nake ƙara ji amma har yanzu ban gani a ƙasa ke ni fa a kansa zan iya yin abin da ya faka kawai ni dai yanzu fata na ya amince da soyayya ta so sai a ta kira ka waya baka daga kai ga agogo sai aiki ko ba za a gane ba ne yawan kiran na gani ya yi yawa shine na bar abin da ke mazo in ci a to zancen gizo yana wuce na koki ne Ga na zo. Menene? Labarin sarauniyar kyawawan matan duniya da ke son baka. Aikin kenan. Dare da rana, safiya da maraice. Gaskiya taka ta yi yawa abokina. Ya kamata ka rage wallahi. Ai kaji, matsalar wanda bai san soyayya ba kenan. Ai har kullum kunnan masoyi baya gajiya da da jin labarin wanda yake kauna. Ai da zarar ka furtawa abin da kake so sirrin zuciyarka. To magana ta kare. Kai kake ganin haka abokina. kai na ga jamila da jamilu ma ƙarshen soyayya wanda su da suka mutu masu bayan sun su daukar da rayukansu kabari da aka haɗa su aka binne labarin baka labari mhm. da jamila da jamilu za su dawo duniya su ga irin tawa soyayyar na tabbata ya zama da lambar yabo Allah saboda ba su taɓa ganin irin tawa soyayyar ba Allah ah. kai ni kaina abokina na naɗa ka sarauta ta sarkin sarakunan masoyan Afirka to ka rigen matsayi ai kamata ya kace sarkin masoya na duk duniya saboda in ka banna afirka ai ka rage matsayi hmm. abokina kenan lallai ka san da baka taba jin kira ba haka ne to amma kuma kai ma ai ba cikin hayacin ka kake wannan magana ba am dan Allah ka kar ka fama min ciwon da ya kusan zama ta a zuciya to na yi ko yaro ya ga shi ne la na ji na ya can Allah Allah bari shiga ɗan to bari ke ba da zan shigo Cajin waya kika kawo ko batir? Daman ina so don Allah dan maka wata tambaya ne. Um, don Allah ina wani mutumi da yake yawan zama a nan gurin wani dan gajere haka da yana yawan tara gashi. Wanne kenan? Ai ni masu zuwa nan gurin suna da yawa. Dazu da safe na gan shi ya zo gurin ka ya karbi kwamfuta wata ashkalo. Ok, Ahmad kenan. wallahi baya nan sai ya dawo daga gurin aiki okay ko zan iya baka sako ka bashi to ba matsala tashi in juwa za a ce a'a kawai ka bashi idan har ya duba to zai ga sakon daga wanda yake to shikenan nagode to nagode na ka shiga ne Karfe shagon ka kai wani wurin ai na je sallah ne yanzu nan da to kwamfutar ka ce wallahi baras ya yi wa kwamfutar na yawa a wurina da kyar da kyar a gano kanta wallahi to ni ma na yi tunanin haka wallahi wallahi na gode ba damuwa na gode karka damu Allah ya taimaka na gode ba matsala eh, ba damuwa au am ɗazu wata tazo ta bani sako ta ce in baka sako kwarai da gaske to ni abu mi da wata zan da magana wani sako ba gaskiya anya ko ni kake nufi to ni dai ta ce in baka sako gashi wai takarda ce ma wasiƙa ce wallahi yanda ka ga haka ka wani a cikin mu fa ba da ma zan duba ku ba matsala na gode na gode kana so in ji ne ka bashi sako na kuwa eh na bashi to ya ga maka wani abu ne ko ya baka wani sako ne gaskiya ban ji wani abu daga gare shi ba tunda na bashi ne bai dawo okay to ba matsala zuwa gobin Allah ya kai mizin da idan ya baka sako ko ya faɗa mata kawai wata magana sai ka sanar da ni ko na gode ba abin da zuciya take so take samu ba ɗanɗanon baki ba shi ne gurbin haɗiya ba maganar dace wannan ba shi ne nasara ba kula fice kan san masu wani bai zama alkhairi ba sirrin zuciya adani ai mutuncin zuciya kai a ah, kai ya kai ne aboki na ku faɗi da ita ba wa ai yanzu yanzu nan ta zo wacce ta bani sako jiya tun ban da abinka in ma mu haɗe ta na san ta ne ban fi san faɗa mun kai gashi gashi gashi ko kuma dan na haɗu da mutum kawai sai ce wannan ita ce a kina abokina a'a ita dai ta ce mun ka karanta sakon nan da ta baka tana buƙatar reply ka karanta ba kuma a ciki sai shirin ta da shi to ka gani ma kamata yi ka bata reply ba damuwa kakka damu zan duba to shike zan ka zan zan zan ma reply to shi ajiye soyayya ana ta zumuɗi ba za a karanta wasiƙa ba sai na zo to ga na zo karanta mu ji kalar tashi tatsuniyar shi kuma kin ga ni fa yau nishadi nake ji kar ki sake ki bata min wannan ranar dan yau a cikin farin ciki nake ke fa kina da matsala karanta mu ji tatsuniyar ah jira kawata ki ji da ake kalaman soyayya kin gane ai ai kawata da zan iya canja ki da na canja ki wallahi lafiya kawata Me ya faru ko da bai amince miki bane? Wai na gode fa yace. Na gode fa. Kin san irin kalaman da na rubuta. Na tura mai. To ke da me yake tsammani ya ce miki ko kin yi tsammanin zai haɗu miki da wasu 'yan kuɗaɗe ko? Da a ce zai rubuta da dai gwargwadon kalaman ma da na mata. Na wai mai domin su ya fiye ban ko sisi shi ba na bukata. Na je nan ta saura wata kuma. Ke, ni ko ba in gaya wannan kalmar da ke ambatan ta koyaushe so so so wallahi ya yi kaɗan ya mun mutsilin kaɗan in zauna a ɓata ma kaina lokaci akan safare har in zauna in zubar da awaye cikin gariya idan za ki wanke ki cire wannan abin da yake magana da yake mai da ke saboda wannan lokacin ya wuce babu wata soyayya ga ni lafiya ki ta fama ne mana Ahmad yau ne nake so in furta maka sirrin da ke cikin zuciyata a fili wato a zahiri kinga dakata malama dakata kin gane ko in fa maganar soyayya ce ko nuwa ne ki dena ta domin ina ganin yin hakan bata kan ki lokaci kawai ke Ahmad ya zama wajibi in furta maka abin da yake cikin raina ko da ba za ka amince da bukatata ba shi kadai ne zai sa in samu salama a cikin zuciyata dakata kada ki wahalar da bakin ki wajen furta abin da bai da muhimmanci a gare ni kin gane ko saboda yin hakan tamkar bara ne a kufai da haka kada ki bata ki lokaci ke rabu da ne tafiya ta ina da abin yi ai wahalar da kai akan abin da kake so tamkar cika sunna ne na soyayya ni a tunanina kawai ina gyara lokaci na ne abin da nake nufi ba na so kuma na daina soyayya sannan ba na buƙatar zuciyata ta ƙara fuskantar wani abu da ya danganci so don haka bisalam na barki lafiya ahmad zan nemi alfarma guda ɗaya a wurin kafin ka tafi ka taimaka min ka farsha min kalmar so ko da wasa ne saboda na san cewa ba za mu ƙara haɗuwa da kai ba sai a daren salam ko da zan samu salama a cikin zuciyata am har yanzu kina ɓata kanki lokaci ne domin na fuskanci kamar biki gane abin da nake nufi ba wallahi wallahi ba na san ki ba na kamar ki ku ba na fata Allah ya nuna mun ranar da zan ji ina son ki da minti ɗaya a cikin zuciyata domin da ganin wannan ranar a gare ni gwara Allah ya nuna min ranar mutuwa ta fi mun sauki